بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل الله سبحانه وتعالى ساكت ودمو ونرانا تجمع شا بير قوة ذو القادة ألف تدريه دولة 31 wace ta daidai da 22 ga watan oktoba shekara ta 2010 a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta ونعتوا بمصدر كثيرة بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت مأمولي وحيدي معنى وعمل أسبق بغير استثناء وعمل أسبق بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أطبعت مفتقرا لذكرهن واقطع أو اتبع إن يكن معينة أو اتبع إن يكن بدونها أو بعضها اقطع معلنة بدونها أو بعضها وارفع أو انصب إن قطعت مضمرة وارفع أو انصب إن قطعت مضمرة مبتدأ أو ناصبا لن يظهر مبتدأ أو ناصبا لن يظهر وما من المنعوت والنعت عقل وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يجوز حذفه وفي النعت يقل تمنى نتكلم باب النعت والمنعوت mun ce annat ma'anan shi asifa wal man'ut ma'anan shi mausuf muka ce akwai abubuwa guda hudu da suke bin na gaba da su daga ciki akwai nat taukid atf muka ce atf din ya kasu gida guda biyu akwai atfu bayan akwai atfun nasar sannan kuma akwai badal to sai ma ya fara mana bayani akan nat muka dauki ashwat wato zantuttuka da yawa akan nat cewa wato yatba'ul man'uta fi ahadil arba'a fil i'rab i'rab kuma yandarju tahtahu salasatu ashiya karkashin shi akwai abu uku ko dai arraf ko annas ko aljar misali jaa ar-rajul at-tawil ra'aytu ar-rajul at-tawil marartu bir-rajul at-tawil wannan fil ifrat ifrat din shi ma kasan shi akwai abu uku tasniya ya shiga ciki sannan jam ya shiga ciki jaa ar-rajul karimu جاء الرجلان الكريمان جاء الرجال الكرماء duk yana ƙarƙashin ifrat sannan kun ga shida kenan uku can uku na shida sannan haka kuma tafkif جاء الرجل الكريم جاءت المرأة الكريمة ده تذكير تتأنيس أبو نيجو ده بيو ده بندبا أما أنت تذكير معنى أكي كي شي ما تأنيس يا شكتك كونغا بيو كينا علاوة أكن شده يا زما تقص sannan kuma akwai ta'arif in an ce ta'arif dole kuma tankir ya shigo ciki ja'a rajulul karimu marartu bi rajulin karimin kun ga biyu biyu uku uku mun samu goma kenan to dole ne na atiye wifaqi da man'ut a cikin abubuwan nan to amma a dunkule su suna cewa fi ahadul arba aka dauki daya daya in an ce i'rab kai yanzu ka gane a kasan shi akwai ko dai raf nasu jam in an ce al-ifrat ka san kasan shi akwai tasniya akwai jam in an ce taskir ka san tare da shi akwai ta'anis in an ce ta'rif ka san tare da shi akwai tankir da haka sai a ce ahadul arba. muna fahimta to larabawa wato sukan yi na'at da masdar amma idan aka yi na'at da masdar to dole ne akan lazance halayya guda biyu shi masdar din baya biye wa man'ut a waɗannan halayya da muka ambato inna ma shi masdar ɗin yakan lazinci tafkif da kuma ifrat misali ina na ce al'adu inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan al'adli ai masdar ne na adala ko ya adilu to sai ka ce ja'a rajulun adlun ba za ka ce adil ba جاء رجل رجل عدل جاء الرجلان العدل بلاك شي عدلان بقى لانك ايضا مصدر يلازم التذكيخ والافراد شيء ثاني زي زمو سنكم دول يكسن شيء مذكر كولا ملقوت شيء مؤنث شيء منا فهمت جاء الرجل العدل جاء الرجلان العدل جاء الرجال العدل جاءت المرأة العدل ba za ka ce adla ba muna fahimta ja'atil mar'atanil adlu to sai aka kai rana shin meye ma'anan masdari ya lazinci ifradi da kuma tazkir sai suka ce to ɗayan abu biyu ne shi masdarin ana ta'awilin shi da abin da zai daidai da wancan man'uti amma kai kai ce idan nace ja ar-rajulul adil kamar nace ja ar-rajulul adil ne in nace ja ar-rajulan al-adil kamar nace ja ar-rajulan al-adilan in nace ja ar-rijalul adil kamar nace ja ar-rijalul adiluna muna fahimta fuska ta farko kenan wasu ka ce a ai akwai wani muqaddari a wurin mahzufi يعني جاء رجل ذو عدل رأيت رجلا ذا عدل مررت برجل ذي عدل دهك سيأك شاري شيوانا وتو معزوفي سيأك سيد عينه وانشاء عمز عينسا muna fahimta to shi ne malin ke cewa wa na'atu bi suna yin nati da mazda to amma ya zama haka faltazamul ifrada wa tafkira shi masdarin sai suka lazimtar masa ifradi da kuma me tafkiri ko da man'utin ya kasancewa mu'annasa ko ya kasance musanna ko ya kasance jami su dai da su iltazamul ifrada wa tazkira don haka in kaje mutum ya ce ja ar-rajulani al-adi karka ce da shi amala ah, al-adlani ce a ah, malam ni kuma ina da mustanad ina da madogara wa na atu bi masdarin kaseera faltazamu al-ifrad wa at-tazkira ni madogara ta ke <laughs> muna fahimta tayyib idan ya zama na cewa na'at ya yawaita idan ya zama na cewa na'at ya yawaita ga man'uti guda daya na'at ya yawaita ga man'uti guda daya to shi na atsin ko dai ya kasance duk na atsin da ya zo na wannan man'utin ne ko kuma a zanto akwai bambanci misali kaman ka ce ja'a arrajulul karimul bakhilu to nan kun ga ta'addadatil awsaf sifofi sun yawaita to sifofin da suka yawaita ko su kasance na man'otin nan ne shi kadai muna fahimta kuwa ko kuma ya kasance a'a wani bangare ne nasa wani bangare ba nashi ba to idan ya zama na cewa duka sifar tasa ce duka sifar tasa ce misali kamar ka ce ja'a ar-rajulu sha'irul fa'ihul katibu kaga duk wannan abubuwa sifat ce muta'addida to ko da zama shi na na wannan rajul din da shi kadai ko kuma zanto ba na shi bane muna fahimta to in nashi ne shi kadai in nashi ne shi kadai to shikenan sai ka hada mashi kawai ka ce ja ar-rajulul katibul faqihu sha'irul mahiru shuja'u shi kadai in don nasa ne amma idan ya zanto wani bangare ne nashi wani bangaren ba nashi ba to dole sai ka kawo da atfi sai ka ce ja ar-rajulu sha'iru kaga wannan shine nashi wal faqihu wal katibu wal mahiru duk waɗannan wasu mutane ne daban wanda ba shi wannan din ba ba san kuma mai ba inda an dunkule masa gaba daya duka sifofin nasa ne shi mawaki ne shi marubuci ne shi faqihi ne shi wane ne shi to amma da yake akwai wasu sifofin ba nasa bane sai mu ce to jaa ar tawil ko jaa ar-rajulu sha'iru wannan sifa ita ce kare tasa to baya da shi kuma wal mahiru shi ma yazo wal faqihu shi ma yazo sannan wal katibu shi ma yazo muna fahimta to shi ne malam ke cewa wa to ghairi wahidin idza ikhtalaf yani na'atin abu daya idan ya zanto ya saba yani sifofin sun yawaita amma ba na'atinsa bane shi kadai fa'atifan farriqhu yani farriqhu atifan ka rarraba shi da atf la in itala ba wai in ya hadu ba in sifofin suka haɗe ya zanto nasa ne shi kadai to ya za ka raba masa sifofinsa misali mawaki ne marubuci ne faqihi ne eh to shi kenan kace ja'a ar-rajulu sha'iru al faqih duk shi kadai in itala in ya hadu amma idaktalaf in suka saba sifofin wasu nashi ne wasu ba nashi ba to fa'atifan farriqhu yani farriqhu atifan ka raba shi da da atf muna fahimta ko ne right to yanzu sai muka samu fi'iloli guda biyu muka samu man'utai guda biyu su ne ma'amulan man'utai guda biyu amma fi'ilolin nan ma'anarsu ɗaya kuma aikinsu ɗaya sannan sifan da muke so mu tabbatar wa da mutanen nan sifa ce guda ɗaya to ya zamu mun dai fahimci da farko muka ce yan sifofi suka yawaita ya zanto duk mutum ɗaya ne mai shi ya zamu ba sai mu raba ba amma in yana da bangare bangare ba nashi bane ya zamu zamu attafa to yanzu fi'iloli ne muka samu guda biyu da kuma man'utai guda biyu su kowanne dukansu ya yi tarayya a cikin na'atin ya yi kamata mu misali in ce hadara zaidon waja'a amrul katibani kaga alkitaba sifa ce ta wadawa dam da kuma da zai sannan da hadara da ja'a ma'anansu ne daya bayan kace hadara kamar kace ja'a ne haka kuma misali kamar kace zahaba zaidun وانطلق عمر الكاتبان duk sun yi tarayya a cikin rubutu sannan kuma fi'ilolin nasu duk gaba daya ma'anansu da aikin duka daya ne to in ya zamana an samu irin wannan to malam baka da bukatar ka warware wancan sifa guda daya ta wadatar wa wannan da wancan ma'ana ba sai ka ce جاء زيد الكاتب وحضر أمر الكاتب آه. in ka كاتب ka مغانا ta magana ka dunkule su gaba daya sai ka ce ja'a amrun wa zaidunil katibani yani katiban sifa ne na amr da kuma zai ba sai ka rarrabe ba ka ce wancan daban wancan matukar sifar su ɗaya ne kuma sun yi tare a cikinta kuma ka kawo shi musanna don haka ya ɗauke wannan da wancan malamai na fahimta kuwa ne wanda ce ta ma'amulai wahidai ma'na wai na ati na sunaye guda biyu wanda ayyukansu ya kasance ɗaya da kuma ma'anarsu alkatibani ba su ba wani na amur da zai Ma'anar ayyukan hadar da ja'a duk ba sun yi a ciki ba to ayyuka ɗaya ma'amulan kuma ɗaya idan ya zanto haka idan ya zanto haka wa amalin da kuma aiki asbi to kawai kai mutawa ma'ana mutawa ka bibi na biyun da sifan farko ka bibi na farko da sifa ta biyu baka bukatan karaba muna fahimta bi ghairi istisna ba tare da wani togewa ko togo ba ma'ana saki babu kaidi kawai ka hada wa na farko sifan ta biyu ka hada wa na biyu sifan ta farko ja'a zaidun wa hadara amnulin katibani ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان baka bukatan ka ce wannan al'aqil shi daban sannan ka ce wancan shi ma al'aqil a ka dunkule su da ghairi istithna ba wani togewa muna fahimta kuwa matukar fa amma gane kaida matukar fi'ilolin su yi tarayya cikin ma'ana sun yi tarayya kuma cikin aiki to inda haka shikenan da yadda kai malam yayi mu fahimci wannan to malam idan na atota suka yawaita na atota suka yawaita ya zanto ba za mu iya ganewa ba sai da ambatan su gaba ɗaya to dole ne ka ambatan mana su ga mutum daya ja'a zaidun sha'irul katibul faqihu shuja'u sifofi sun yi sun yawaita to sai zanto cewa idan baka ambato su ba ba za mu gane ba domin shi zaidu mun san shi mawaki ne marubuci ne faƙihi ne jarumi ne to in ka ce mana zaidu mawaƙi jarumi ya zo baka ambaci rubutansa da fiƙihinsa ba ba za mu gane shi ba to dole sai ka ambato mana wa in nu'utun kasurat wa qad talat yani idan na atota suka yawaita sannan kuma suka bibi juna muftaqiran li dhikrihinna ya zanto akwai bukatuwan ambato su to utmiat sai a biyo su a ambato su in sun kai ɗari haka za ka dinga lissafowa matukar ba za a gane wannan mutumin ba sai da waɗannan sifofi to malam dole ka ambato masa shi mun fahimta zai da musan shi faƙihi ne marubuci ne mawaƙi ne jarumi ne to idan da kan ce da kai ja'a zaiduni sha'irul faqihu ba za ka gane wa don kila akwai wani zaidun a unguwar shi ma yana da dan wannan bangara to amma shi wancan zaidun ya yi cikin waɗannan sifofi guda hudu don haka ba dole ne eh wa in nu'utun kasurat in na'atuta sifofa suka yawaita wa qad talat kuma ta bibi juna muftaqiran kana da buƙatuwar li zikrihin na ambato su to shike utbiat a su mal Allah ne hada da sunansa <laughs> muna fahimta to amma idan ya zama cewa za mu iya gane shi da wasu ɓangare ba da wasu ɓangare ba to in ka so yanzu kana da zaɓi su waɗancan waɗanda za ka jero idan kaso kana iya bibiyar su da wasalin farko in ka to in kuma ka so kana iya datse su daga itba wannan shi ake cewa qat your na'at misali kamar ka ce جاء زيد shairul faqihul الكاتب shuja'u. kaga wannan ayin ka zaka ce fa'ilu huwa man'ut ko wannan na to huwa me man'ut wannan na to huwa me man'ut wannan na to huwa me idan ya zama na cewa sashi za mu iya gane shi da wasu bangarori ba za mu gane shi da wato wasu ko da ba ambaci wasu bangarori ba to in kaso kana da zaɓi idan kaso yadda na tsaro kana iya bibiyan sunayen da wasalin da na farko ya zo da shi in ka ga dama kana iya abin da ake cewa cut yani ka datse shi sai ka ce misali ja'a zaidun sha'irul katibul faqihal mahira wannan shi ka ce qat yani an datse na daga dan uwansa don haka in ka tashi sai ka ce a zaidun sha'irul faqihu zaidun shine fa'il na ja'a وهو منعوت كو الفقيه نعت وهو منعوت سنن الكاتبة نعت بونا تو سيكا الشاعر الشجاع وأن مفعول به لفعل معذوف تقديره أعني الشجاع الشاعرة كو أمدحه كو أذكره كو أذكر دوك <laughs> ما لما أنا بوا ما أنا شين عليك بقى وغنى جاء زيدون الفقيه الكاتب الشاعر الشجاع sai ya zama na cewa muna iya gane shi da wasu ko da ma ba mu ambato wasu ba to in ka so yanzu kana da zaki idan ka so da wanda ake gane shi da wanda ba a gane shi da su duk ka bibiye su da wasalin farko sai ka ta cewa kawai mana audu wa huwa na'at mana audu wa huwa na'at idan kuma ka so iqta ka datsi daga tanaiya yani ka cire shi daga tanait eh sai ka ce ja'a zaidunil katibu الفقيه الشاعر الشجاع to waɗannan na farko su ne man'ud da na'at man'ud da na'at amma wannan zaka ce maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf qaddara abin da ya maka a zuciya kamar lahaya wa huwa man'ut shi kuma wancan na'atul lahu zan yi da shi kishin shi misali wanda ka kawo matsayin masu tabar ko bayan ne Ina kawo shi matsayin maf'ulun bihi kamar misali ra'aytul faqiha ash-sha'ira shuja'a al-faqih فايت ففيها الشاعر الشجاع الكريم سئم ونا سئم كترة أما سئم ونا باب لفي رأيت الشاعر الشجاع الفقيه الكاتب رأيت في الوفاء الشاعر مفعول به لونا وهو أوت كو توسنا آه، الشجاع ناتو له تو الفقيه الكاتب وانا خبر نيل مفترع معزوف takdiru huwa wa huwa man'ut wancan na gaban na tullahu eh duk yadda ka gada maka ai shi na mu sauki ne kawai da an rike ka tana ka sale ka ce ba haka nake ba kai ne da kake karanta Allah idan ka ce ai ya ya da kin hawo ko ya da kisi ba da ka san ce a ni ba haka nake nake ba kuma a wancan kaida ta inganta to shikenan zan lafiya to shikenan ba no eh shine wancan na da ka biyo na'am ai dukan na da da eh idan ban dace su kana sun ka shawo homo homo eh shine nace maka ai kana da zabi akwai itba akwai iqta itba shine kowanne ya dauki wasarin kowa amma iqta mudatsi wani bangare zan to ya fita daga wancan sabo eh na ji kana kasan ja'a rajulun karim eh

eh shi kuma wannan shi ma sifa ne na wancan kuma yanzu shi ma an siffanta shi wanda yanzu walun majara hmm. to kuma da lokaci ke zai iya zama mubtada ne mal'utun kuma abin ke sa na mubtada kenan ba abin da zai ana in kuma ka so cikin sauki kana cewa sifatul ula sifat saniya sifat talta kamar yadda mafa'il ke zuwa eh وأخبروا باثنين bi aksara an wahidin كهم صورات shu'ara ai khabar tana yana ta'aduri sifa mana na ta'aduri wannan ya bayyana malamin fahimta wannan magana ko to sai ma ci gaba da cewa to ga ka'idan nan waqfa awis ba in yakun mu'ayyanan biduniha waqfa kadat kadat anat da kazantuwan sanat da man'ut awis ba ko kuma ka bibiyo su da wasalin in yakun mu'ayyanan biduniha in har za a gane su ba da waɗancan ba zaɓi ne baka ja'a zaidunil katibu alfaqihu shuja' almahira kai katsi a ba in yakun mu'ayyanan biduniha in kana so in kuma baka so au ba'dha haqfa mu'lina ko kuma a'a sashin ka da shashi ka raba su da bangare kana mai sanar da haka din karara mu'linan kana mai bayyanar da shi wannan babu laifi a cikin sa ra'aitu zaidan ash shuja al-faqih al-katib aw ba'dha haqfa mu'lina kana mai sanarwa to in muka kadara ala ayi asas yawa shine zai mana bayani yanzu in muka kaddara wanda kai wa rufa za ka kaddara ala asas annahu khabaru li mubtada'in mahzuf wanda kai wa nasba ala asas annahu maf'ulun bihi li fi'l mahzuf na'am ina fata mana bayanta eh kaman alhamdulillahi rabbil alamin in ba qur'ani bane ko kuma kace rabbul alamin na kuma ko kira ma dai ku shada ci mala yayin na kacin na huta kuma kace malaya sai dai kare kanka kai shine alhamdulillah inda ba qura kana ce rabbal alamin bi ma'ana ani rabbal alamin ko uzkur rabbal ko amdahu rabbal alamin ko kuma alhamdulillah rabbul alamin yani huwa rabbul alamin yana dauka muna fahimta kuwa to shine ce maka warfa a winsib in qata'ta mudmira kuma sannan a wani nuska din mudmara ana fahimta kuwa yani usulki na guda biyu وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر إن كانت منتظر اسم الفاعل منتظر مفعول تو مضمرة كيني ذاك بوي مبتدأ madmara oye mubtadan za a yi an gane mamaci warfa to shi na at inda ka datse to ko dai kai masa rufa in na farkon shi ya kasance da nasba ne misali kamar ra'aitu zaidanil katibal katib al-faqiha ash-sha'ir al yarfa yawa warfa sai kai ma rufa awin sib ko kai nasu ba in kace ja zaidun al-katib al-faqih shujaa aw ko kai nasu ba muna fahimta in qata'ta in har ka dace ka kana da zabi idan sun je da rufa ne kai kana iya ba. in sun zo da nasba ne kai kana iya rufa mudmiran kai da ka datse shi daga na'at kana mai ɓoye mubtada ma'ana idan ka ce ra'aitu zaidan al katib ash ash-shuja'u ash zai kasance menene ana to shine mudmiran mubtada kana ne boye mubtada yawa aw nasiban lan yadhhara ko kuma a'a za ka ɓoye wani ne fi'ili da fa'ili wanda suka yi wa sunan nasuba wanda da shi mubtadan da shi fi'ilin lan ya zahara ba za a taɓa wayanar da su ba sai ka ce ra'aitu Zaidanil, al-katib faqih ash al-mahir me wa kadara nan mubtada mubtada yawa to in ku yazo da sigan rufa ne جاء زيدون الكاتب الفقيه الشاعر الشجاع ما مقدر معنا يو شين مضمرا مبتدا او nasiban lan yawhara da shi mubtada da wanda yayi wa wancan suna nasba ba za su bayyana ba yani idmarin kenan dole ne a boye kwarai gaske dole ne a boye kamar takdir ke na na mai nasba za ka dara ra'aytu rajulan shuja'an na kalmar kuna ba na eh ra'aytu ar-rajula ash-shuja'a al-karim al-faqih mudmiran mubtada zaka boye mubtada a wannan wuri au amilan ko au nasiban ko ka boye abin da yayi wa sunan nasba da shi mubtadan da shi amilin lan yadhhara ba za a taɓa bayyana da su ba يعني زي كتي خبر نيل مبتدأ محذوف وجوبا تم كما كتي مفعول به لفيل وفاعل محذوف وجوبا mu fahimta yawa to sai na karshe ce ai yana iya yi wa larabci wa haina ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra waje waj'aluhu buyutakum qiblatan wa aqimu salah eh yana halatta kana kallon yani larabci ne me nace ne وفعل محذوف ايه نتي محذوفان ايه yawa sai na ce ah, ya inganta larabci yani ni mufradi in yi magana da jam'i kuma ko tasniya muku magana da yaren jam'i shine na masa istidlali da qur'ani eh wa wahayna ila musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyu bai ce waje ala ba sai ce mhm. kaga daga tasniya ya kuma jam'i to kaga ne na muna fahimta to idan aka fahimci na'at ko aka fahimci man'ot malam duk wanda ka share inda akwai dalili ya inganta misali kamar ce ja'a tawilu ko kuma ce ra'aitu tawila kaga na akwai mar'uti mazu ja'a rajulu tawilu ko kuma ra'aitu rajula tawila amma kaza to mun san kowa ne ne sai na cire mar'uti muna fahimta haka Allah ke sauran ta'ala an i'mal sabighatin wa qaddir fi sad sabighatin wannan man'ud ne koko na'ab ne li man'utin mahdhuf an i'mal duru'an sabighatin duru jam'i ne na dir wato tars garkuwa sabighatin masu sauka masu yalwa to amma da aka tashi tabirin qur'ani sai ce an i'mal sabighatin yi masu sauka kawai masu saukan na an san garkuwa ne to da haka ana iya share man oats idan ya zanto akwai dalili haka kuma shi ma nuts ana iya share shi in ya zanto akwai dalili na yana cewa ya nuhu innahu laysa min ahlikan najina eh إنه ليس من أهلك الناجين من حرف جر أهلي اسم مجرور من وعلامة جره كسر على كي وهو مضاف والكاف ضمير بارز متصل باسم مبني على الفتح الجر مضاف إليه سنة من أهلك أن موصوف لصفة معذوف تقديره الناجين كم انت كمان كشي جاء الرجل جاء الرجل dan ya shahara misali da ƙarya ko ko tsawo to ni da kai akwai ƙarina mun san sa sai ce ga ja'a rajulu mutumin ya zo shi wancan din da muka bashi wannan sifa ko ma wace irin sifa ne kana cewa ko dai at-tawilu ko kuma al-kazubu amma sai ka share sifa saboda ni da kai mun san kowace shi amma biya wancan malam eh ya fi wancan au anas kadan ne ana fahimta ko to shi ma ne ce وما من المنعوت والنعت أقل يجوز حصفه وفي النعت يقل أنا هذا ما بنجيش وما من المنعوت والنعت أقل in aka hankalci na'at da kuma man'ut aka gane shi saboda wata dalili to ya juzo hasfuhu ko da shi na'at a share ko kuma man'utin a share amma wa fin sharewar na'at akan sharewar man'uti kaɗan ne kwarai ma'ana fi share wanda kenan an fi share man'uti amma ga na'ati kalilun jidda ƙwarai da gaske wa ma min al-man'uti wa na'ati uqil an hankalce shi an gane shi tsakanin ni da kai ya juzu hasfuhu share shi ya halatta amma wa fi na'ati yaqil share na'at a bisa sharewar man'ut yana da karanci wani <laughs> na'am yau ba wani conflict eh? ai da nan ne na wancan karan misali na ce jalasa zaidu na wa qa'ada na rune wannan fi'il da suke ma'ana ita na na ce jalasa zaidu wa qa'ada amru ne ba zai wance jalasa zaidu wa qa'ada amru ne likati wa ba'in ta yi ta tafridin wannan ne sifar mai da ce ka ta wani ba zai yi wa koko dole sina to amma kai haka ya'udu ad-damiru ila al-aqrab al dole wanda hankalinmu zai dauka wannan ne ah, ai wannan da domin da ke a a dole in dai ka fara shi ai dole na kusa ne kamar ka ce ne na amurin dare daribuhu akwai laps shin zaidu ne da ke amru ko ko ne da ke zaidu to kaga a kaida ta larabci zamshe ya'udu ad-damir ila al-aqrab mazkur zaidun amrun daribuhu wa yake wani kenan amr da kibelu to amma ina son ce zaidu ne da kenan ce zaidun amrun daribuhu huwa yawa kaga nan dole a fito da shi na'am na'am shi ne kamar ai da da nan kallo a baya ce na na sifa na da gairi yi eh ka samu kai taskiya a wani eh to amma shi ainihin ya ifradi ne ifradi ko in kai ai kai restricting nashi akan dai ne ya ce ja a zaidon ko wa hadara zaidon jalasa zaidon wa qa'ada amrun al-katibu ka fahimta to tunda an yi ifradi khalas ai amru ne katib shi banda zaidu

dama ka sai mun kawo huskoki guda biyu eh ko mu'awwala shi ko ko a muqaddara wani mahzufi a wurin eh to insha Allah ma awar shi wani ayar ita ma ta daga rubuta kenan wa mai tawalla fa inna Allah al-ghaniyyul hamid na mai tawalla fa inna Allah sai ta al-ghaniyyul hamid kenan bayan da ismu inna na wannan al-ghaniyyul zai zama khabar ne mutum ma ko sai ruhu kenan fa inna Allah huwa awar shi kenan na wa man yatawalla fa inna allaha al-ghaniyyul hamid na'am shi ma kada irin wannan kenan ko haji ko eh haji a ba haji eh, eh, to yana iya daukan fuskoki da yawa yana iya ɗaukan khabar ne li mubtada ma'zuf hamidul khabar tani sannan kuma shi kanshi yana zama mubtada hamidun khabaruhu fa inna allaha al-ghaniyyu hamidun ko ko fa inna allaha al-ghaniyyu al na الله الذي يلحم بالإنسان أتو قاعد أي خبر نيل مبتدا مبتدا خبر نيل مبتدا المحذوف وهو من أوت وأنت يا كمان أنا إيه وعليك أما كمان أي أو خبر نا إن ده خبر الأول والثاني إيه كوري سودا وتكاسا الأصل في المبتدا أن يكون معرفة والأصل في الخبر أن يكون وقد يعاكس لتعظيم الشعب كمان إنما الدين الأخلاق الدين الأخلاق مبتدا الخبر وإنما عرف الأخلاق لكبرها وعظمها سورة أنت إنما الدين الأخلاق يا و أنا وقد يجاوب بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل <laughs> إن شاء الله أنا أقول لك شو أكرم فعلا ولا روايات سكزو سكزو نعم idan gocewa ya sai da sun fito da abubuwan kororo gaskiya ne fiye da an ku sai gashi a sarf ne aka yi eh sai a ce kama huwa kaza inda kaza wasu dalla bi kaza rai kuma yarta ji kuma man yarta da haka na an fakka idigam can kuma an kulle shi sosai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka